amma ba'at assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha tara ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da tara ga watan august shekara ta dubu ɗaya a dubu biyu da ishirin miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisai na bukhari da muslim wa'anda su ne mafi ingancin ainihin littafi bayan ainihin alkur'ani daga yau za mu tashi a hadisi na sha bakwai hadisi na sha bakwai eh, babi na asuwaki wanda yake magana kan aswaki na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب السواك باب أسواكي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara mishi yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati da ba dan kada in takura ma al'ummata ba la amartuhum bisiwak da na umurce su da yin asuwaci inda kulle salati tare da kowane sallah a wajen kowane sallah an gane ku sannan kuma akwai wata ruwaya na ainihin imamu malik a cikin buwatsa inda kulle salatin ma a kulle wudu an gane ai shi ne wato akwai ruwayan da ya zo ma a kulle wudu'in inda kulle salatin an gane wannan ziyada din malik ya ruwaito shi da ahmad da nasa'i amma kuma amma ruwayan da ya tabbata a cikin bukhari da muslim ma a kulli wudu'in an fahimci wannan ai saboda haka ruwayan malik ya zo abin da cewa abin nan shi ne ke cewa ma a kulli wudu'in inda kulli salatin tare da kowane alwala kuma a wajen kowane sallah da an wajabta yin aswaci to wannan hadisi wato yana nuna mana falala na ainihin aswaci shi kalmar aswaki a cikin lugar larabci yana ɗaukan ma'anoni guda biyu yana ɗaukan ma'anan icen da ake amfani da shi don yin aswaki da shi larabawa suna kiran shi siwak icen da ake amfani da shi wajen aswaki sannan kuma na biyu yana ɗaukar aikin da ake yi da wannan icen aikin da ake yi na goge baki an gane ku shi ma ana kiran shi aswaki so daga idan aka faɗi kalman asiwa sai mutum ya yi bincike wanda yake nufi ana nufin kayan aiki din ne misali kamar icen da ake amfani da shi ne ko kuma aikin da ake yi na goge baki don gusar da ainihin warin baki ko abin da ya kama da wannan ne duk wannan gabaki daya malamai sun yi magana kan shi to wannan hadisi idan muka dube shi da kyau ya tattaro hukunce-hukunce da dama na farko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da kalmar laula wanda malaman na hau suka ce laula din nan harfin tina'in liwujudin harfin tina'in liwujudin ai annaha tadullu alamtina'i shay'in liwujudi shay'in akhar ita tana nuni akan hannuwan wani abu dan samuwan wani abu an gane wannan ai tana nuni akan me hannuwan wani abu dan samuwan wani abu To a cikin wannan hadisi tana nuni akan hannuwan lizimtawan manzan Allah ga al'ummarsa yin asuwaki a wajen kowanne sallah saboda samuwan me saboda samuwan mushakka manzan Allah ya ki wajabta ma al'ummansa asuwaki saboda samuwan mushakka in ya ce zai wajabta ma al'ummansa asuwaki al'umma za su shiga cikin wani irin wahala mai tsanani wanda kuma wannan wahala zai iya faɗar da su cikin zunubi kaga wannan me ya zamanto maslaha ya zamanto cutarwa kenan akan shi kaga da wannan kenan za mu gane kenan cewa hadisin laula an ashuka la ummati da ba dan kada ta kura ma al'ummata ba kaga ya nuna kan cewa al ta tajlibu taysir da ba dan karanta kurama al'ummata ba la'amartuhum siwak da na umurce su da aswaci kenan menene dalilin da ya sanya manzo Allah bai umurni ba saboda tsoron kada al'umma su fada cikin mushakka kar su fada cikin tsananin wahala to wannan hadisi yana daga cikin ƙa'ida wanda malaman usulul fiqi suka gina ainihin a kai na al ta tajlibu taysir wannan ƙa'ida ne mai girman gaske a cikin usulul fiqi wanda malaman fiqi suna yin amfani da shi wajen ciranto hukunce-hukunce da dama idan muka duba cikin iziya za mu ga an buɗe wani babi musamman yi ufa an ya siri dam mutlaƙan ko an yi rangwame ga ainihin jini ɗan kaɗan saki ba ƙaibi shin daidai ne jinin haila ne ko jinin biki ne an gane wannan ko mutum ya gan shi a cikin sallah ne ko wajen sallah an yi rangwame a kan shi mutum na sallah sai ga jini a jikin shi to wannan saboda wannan ƙa'ida na ta tajlibu taisir an masa rangwame ko mutum yana tafiya a cikin taɓo? Ta nan kuma yana da ainihin tsawo sosai in za shi masallaci dole sai ya bi ta wannan hanya din sa'annan ya je masallaci sannan a cikin a wannan hanya din akwai taɓo sosai kuma wannan tabo din akwai kashi da dan fitsari a ciki ko kuma mu ce akwai kashi a ciki misali to kashin nan ya cakuɗa da ainihin wannan taɓo, idan mutum yana tafiya kashin yana ɗan tsilla jikin mutum wannan kashi wanda yake haɗe da taɓo ɗin ake nufi yana ɗan tsalla jikin mutum to shi ne malamai suka ce an yi rangwame kan shi saboda idan aka ce misalin idan mutum wannan abin ya tsalla, ya je ya canja tufafi tufafi nawa zai canza kaga zai canza tufafi masu yawan gaske an gani ya kama hanyar zuwa masallaci wannan abin ya tsalla a jikin shi ya je ya canza wannan tufafi ya ƙara kama hanya ya je ya ƙara tsalla ya ƙara canzawa to tufafi na waje zai canza kafin ya je yi sallah kaga yana da yawa to saboda wannan mushakka din sai shari'a ta yi sauki a gare shi an gano wannan ku haka nan mai ziya ya ce da kuma jinin kudin cizo idan mutum yana sallah sai fasa kuɗin cizo a tufafinsa sai ga jinin nan an yi rangwame a kan shi duk wannan gaba ɗaya aiki da wannan ƙa'ida din al ta jilbu taisir an gane sannan kuma mace bai shayarwa idan tana shayarwa sai ya zamanto wato idan ta ce za ta yi azumi in ta ce za ta yi azumi za ta fuskanci wahala wajen wannan shayarwa din saboda haka sai ta ajiye wannan azumi saboda kar ta fuskanci wahala saboda yaron nan zai dinga tsotsan nonanta idan yana tsotsan nonanta za a samu matsala zai zamanto za ta rame ta fuskanci wani irin yunwa mai tsanani kai ma ruwan nonon ya ƙare to saboda wannan mushakka ɗin da ake ciki sai shari'a ta yi mata sauki cewa ita wannan mata mai shayarwa ta samu ta samu ita wannan mata mai shayarwa maimakon ta yi azumi ta ajiye wannan azumi ta ringa ciyarwa kawai an gane an gina wannan ne kan ka'idan al-mushaqqa tajlibu taysir sannan kuma mace mai ciki in ya zamanto wannan ciki yana bata wahala sosai tana jin matsalancin yunwa wanda in ta ce za ta yi wannan azumi za ta galabaita shi ma saboda wannan ka'ida an ba ta dama ta ci abinci ta ciyar saboda al ta tajlibu taysir sannan tsoho tukutuku wanda ya tsuba sosai yana shan wahalar yin azumi shari'a ta ba shi daman ya karya azuminsa wato kullum ya daina yin azumi ya ringa ciyarwa saboda wannan ka'ida din an gane wannan ko to sannan kuma akwai ainihin cewa matafi maimakon ya yi sallah raka a hudu ya yi kasaru duk wannan ka'ida ne wanda malamai suka kawo sannan kuma mutumin da yake jin tsananin sanyi in ya taɓa ruwa yana jin tsananin sanyi wanda zai iya cutuwa wannan ka'ida ta sama masa sauki cewa sai ya yi taimama an gane wannan ko shi ne aka gina wata ƙa'ida a ƙarƙashin da cewa iza ta azara al’asulu yusuwaru ilal badili idan asali ya gagara sai a koma zuwa ga musanyan asalin idan alwala ya gagara sai a koma zuwa ga mai taimama an gane ko to duk wannan gaba ɗaya idan yin azumi ya gagara saboda mushakka sai a koma zuwa ga ciyarwa duk wannan gaba ɗaya wato an ciro shi daga wannan ƙa'ida, laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwak da ba dan karanta kurama al'ummata ba da na umurce su da aswaki tare da kowane ara kowane sallah kenan duk wani abin da zai wahal da al'umma annabi a shari'ance to shari'a ta neman ma wannan abin wato abin nan sauki saka wannan ka'ida yana da girman gaske an ciro shi daga cikin wannan hadisi din sannan kuma na biyu an ciro ka'ida na biyu mai suna al'amuru al-mutlaq yaftadil wujub wato umarni yana amfanar da wajabci a ina ka ciro cikin wannan hadisin laula an ashuka ala ummati la amartuhum da ba dan kada in wahal da al'umma ta ba da na umurce su kenan inda an umurce su da umarnin ya zama da ya zama wajibi in kuma zan wajibi za su faɗa cikin zunubi an gani? to saboda kada a sa su cikin wahala to shine dalilin da ya sanya sai ba a ba su umarni ba idan muka duba a ainihin asuwaki da kyau za mu ga asuwaki ya kamata ya zan wajibi ne me yasa ya kamata ya zan wajibi wato yana gusar da ainihin warin baki kuma yana kawo yardan ubangiji kasancewan idan mutum zai yi ibada ibada ganawa ne tsakanin bawa da ubangijinsa sannan kuma idan mutum yana ibada mala'iku suna zuwa kusa da shi misali to wa'ina al'amura na ainihin ganawa da ubangiji yana bukata mutum ya gana da ubangiji cikin tsarki da tsafta saboda ba a kusantan ubangiji cikin najasa ba a kusantan ubangiji cikin datti sannan kuma mala'iku ba sa son wari duk wani abu wanda ɗan adam baya so mala'iku ba sa so hadisi ya tabbata hadisin Abu Huraira wanda manzo sallallahu alaihi ke cewa duk mutumin da zai zo masallaci kada ya kuskure ya zo masallaci face ba tare da warin aswaki ba a ba tare da warin tafalluwa ba yace fa innal mala'ika tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam yake domin mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam ce cutuwa da shi kaga ka duba asuwaki yana gusar da warin baki asuwaki yana ainihin gyara haƙora misali to ƙarƙashin wannan ka muka duba in dai har mutum yana yin ibada da warin baki to yana cutar da mala'iku idan mutum ya cutar da mala'iku kai idan ma kana yin ibada da warin baki ƙila wani na kusa da kai ya haɗa sauru da kai zai iya jin warin bakinka idan ya ji warin bakinka ya cutu kaga ka aikata haram to duk abin da zai sa mutum ya aikata haram to ya zamanto wajibi mutum ya ainihin wato nisanci wannan al'amari to warin baki zai iya sa mutum ya aikata haram tunda zai iya sa mutum ya aikata haram kaga a ka'ida ya kamata a ce asuwaci dole ne amma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya duba idan ya ce asuwaki dole to lalle zai sanya al'umma cikin tsanani da <clears throat> saboda aka sai manzan Allah sai ya bar asuwaki a matsayin mustahabbi yanzu kenan asuwaki mustahabbi ne shi asuwaki ba dole bane akan wannan <clears throat> saboda haka malaman usul fiqi sun gina karkashin wannan hadisi al'amrul mutlaq yufidul wujub laula an ashuka la ummati la amartuhum walau amartuhum la kana wajiban wala mastaqa'u an gani? da ba dan kada matsa ma al'umma ta ba da na umurce su da aswaki kuma da na umurce su da ya zan wajibi kuma da ya zan wajibi ba za su iya yi ba <clears throat> za su fada cikin <clears throat> cikin ainihin zunubi wanda yake mai girma <clears throat> saboda haka ƙarƙashin wannan kenan kaga da wannan akwai da wannan hadisi da wasu hadisai malaman usul fiqh suka gina wannan ka'ida na al-amrul mutlaq yufidu al-wujub to kasancewan al'umma annabi za su iya cutuwa idan aka wajabta musu asuwaki za su iya cutuwa sai aka ciro ƙarƙashin wannan hadisin a darar yuzal an gane cuta ana gusar da shi duk wani abu wanda zai cutar da al'umma annabi to wajibi ne a kusa da shi daga cikin abin da zai cutar da al'umma annabi akwai wajabcin asuwaki in an wajabta musu asuwaki to zai zamanto al'umma za su cutu da saboda haka sai manzan Allah ya gusar da wannan cutarwan sai ya bashi a matsayin mustahabbi kaga da wannan hadisin da kuma hadisin nan la darar wala birar malaman usulu fiqh suka gina wato aqidan azara suka gina ainihin ka'idan azarar yuzal kenan karkashin wannan ka'ida duk wani abu wanda zai cutar da al'umma dole a gusar da shi an gane ai warin baki zai iya cutar da al'umma kaga warin baki idan mutum baya asuwaci zai yi warin baki warin baki zai cutar da al'umma kaga ka'ida ya kamata gusar da wannan warin bakin ya zama ya zama dole kuma ana gusar da wannan warin baki ne da asuwaki an gane mai aswaki zai gusar da warin baki kuma ya tsabtace ainihin bakinsa da haƙoransa sa'annan kuma ya samu yardan ubangiji wata ala sannan kuma ya ji daɗin mu'amala tare da mutane in yana aswaki zai ji daɗin mu'amala tare da mutane sa'annan kuma ya yi koyi da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam sa'annan ya samu lada mai yawan gaske a wajen Allah subhanahu ta'ala. kaga shi kenan ka duba asuwaki yana da amfani mai yawan gaske kaga manzo sallallahu alaihi wasallam wato akwai abubuwa da dama wanda manzan Allah ya aikata wato manzan Allah ya janye daga gare shi an gane ko saboda tsoron kada al'umma su wahala misalin sallan dare a cikin ramadan manzan Allah yana yin sallan dare da sahabbai suka zo suna bin sa saboda tsoron kada al'umma kada a wajabta sallan dare al'umma su wahala sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya janye daga wannan sallar dare sallar tarawih na lokaci mai tsawo ko sallar ta tahajjud sannan kuma ga aswaki shi ma manzo Allah ya janye daga rai sallallahu alaihi wasallam sannan ga jinkirta sallar isha'i zuwa ga lokaci can cikin dare ai sallar isha'i asali ya kamata ne a dinga can cikin dare to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa in ya jinkirta sallar isha'i zuwa ga can cikin dare to al'umma za su wahala shine annabi sallallahu ke cewa da zai nafsi bi hula wakatu lawaqatuha laula ana shuka ala wato sallar isha'i can cikin dare wannan cikin daren ne lokacin sallar isha'i da ba don kare ya takura ma al'ummansa ba kaga duk wannan yana nuna mana duk abin da zai kawo takura ga al'umma nabi manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne mai tausayi ga al'ummansa, manzo ne mai rahama manzo ne mai tsoro ga duk wani abu wanda zai cutar da al'ummansa wannan shine abin da Allah ta'ala ya siffanta annabi da shi a cikin alqur'ani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah ya ce hakika manzo ya zo daga cikin kawukan kawukanku manzon nan azizun alayhi ma anittum duk abin da zai wahal da ku yana damun annabi baya kauna abin kwata-kwata an gane ku duk abin da zai wahal da ku yana mai yana damun manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma harisun alaikum manzo sallallahu alaihi wa sallam mai kwadayi ne a gare ku yi imani bil mu'minina raufur rahim ga mu'minai annabi mai tausayi ne mai rahama to kasancewan malamai magada annabawa ne ya kamata malamai su dau izina su yi koyi da wannan ɗabi'a na manzo sallallahu alaihi wa sallam na tausayin al'umma kada ainihin malaman addini su sanya al'umma cikin wahala an gano wani ko sanya al'umma cikin wahala bai dace ba manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya turo shi kuma manzan Allah yana gaya mana cewa istu bil a asamha an aiko ni da addini mai saukin bi addinin gaskiya mai saukin bi kaga sai manzan Allah ya nuna an aiko shi da musulunci musulunci mai saukin bi ne kaga ƙarƙashin wannan kada malamai malamai su ji tsoron Allah kada sanya al'umma cikin ainihin mushakka saboda manzan Allah ya zo ya gusa musu da duk wani abu wanda zai kawo musu tsanani da wahala da haka kaga wannan yana nuna mana tunda manzan Allah mutum ne mai sauki sannan shari'a musulunci shari'a ne mai sauki shi ma shi Allah ta'ala ke cewa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ban sanya muku addini ya zama kunci ba addinin babanku annabi ibrahim alayhi salam yuridu Allahu an yukaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa Allah yana so ya sassauta muku sai aka kuma gashi an halicci mutum mai rauni misali haka wannan hadisi yana nuna mana haka nan da sauransu Allah ta'ala shi taimake mu sannan kuma wannan hadisi yana nuni akan wata ka'ida mai girma kuma har ila yau shine ka'idan nan na dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih a ina aka samu wannan cikin wannan hadisi laula an ashuka la ummati la amartum bisiwak ma kulli wudu da ba dan kada in takura ma al'ummata ba da na umurce su da yin aswaki tare da kowane alwala to amma sai naga cewa idan wato shi yin aswaki maslaha ne ko ba maslaha bane kaga tunda maslaha ne bai kamata a yi a aikata shi kuma maslahan na da girma ya kamata a wajabta shi ne tamam me yasa ba wajabta shi ba abin da ya sa ba wajen shi ba saboda kada al'umma annabi su shiga cikin tsanani to idan ya to wato shari'a ta yi umarni da wani abu sai to abin zai jan zamanto takura ga ainihin al'umma to ya za a aikata wannan ka'ida tana yin aiki a nan wajen an gane ku za ga wani abu ga hukuncin shi a shari'a amma lura da in an yi shi zai janyo wani barna mai girma sai a janye daga wannan al'amari ina fatan gane wannan kyakkyawan misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa marra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga wani abin ki daga cikin ku ya canza da hannunsa ko ba ka ba kaga wannan umarni na wajabci ne to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ba ya shigo masallaci ya yana fitsari a gefen masallaci sahabbai sun taso sun tsawata masa za su mai hukunci annabi ya hana ba wajen ka'idan cewa idan mutum ya ga na ya canza da hannunsa to me yasa anan wajen manzo Allah bai canza da hannunsa ba ko ya umarci sahabbai su canza da hannunsu saboda wannan ka'ida na dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih wato ya kamata a canza da hannu amma idan an ce za a canza da hannu zai janyo barna wanda yake mai girman gaske sai manzan Allah ya ce a kyale shi ya gama fitsarinsa bayan ya gama fitsari annabi ya masa nasiha kamar yadda kowa ya san da wannan bayani din an gane wannan ai to shi ma anan wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya wajabta aswaki amma lura da bannan da zai biyu baya wani fanna ne mushakka an gane al'umma annabi za su shiga cikin wani mushakka mai tsanani za su fada cikin zunubi an gane wannan asuwaki zai iya zamantowa dalilin shigan su wuta saboda haka sai manzo Allah ya duba wannan maslaha sai aka bar shi a matsayin mustahabbi ba a wajabta ba kaga ashe kenan barnan nan na aukawa cikin zunubi daga barin wajibi ya hana ainihin janyo maslaha na ainihin aiwatar da aswaki a wajen kowane alwala an gane da ba da haka ba za a ce duk wani alwala dole sai mutum ya yi aswaki da ba sai ga cewa zai janyo in an ce haka wajibi ne to zai zai janyo mai al'umma annabi su fada cikin menene su fada cikin mushakka to kaga duk wannan gaba daya hadisin nan gashi takaitacce amma kuma an fitar da ka'idoji masu yawa na usulul fiqi a cikin sa sannan kuma akwai ka'idan ma la yuzraku kulluhu la yuzraku yawa da ba a samun shi duka ba a barin shi kuma ga baki daya tunda ba a samu shi ba ai sai a ɗan kwaɗaitar ya zama mustahabi ko to wannan shine dalilin da ya sanya aswaki ya zama to mustahabi a cikin wannan hadisi misali saboda haka abinda yake ya shahara daga cikin mazhaban Imam Ahmad cewa baya isuwa a cikin aswaki wato sai dai a yi amfani da ainihin ice icen asuwaki an gane ai in za ka yi asuwaki kada ka yi amfani da brush kada ka yi amfani da hannu kada ka yi amfani da soso dole ne ka yi amfani da wannan ice na asuwaki wannan shine abun da ya shahara a cikin mazhaba na Imam Ahmad kenan in muka ɗauki wannan mazhaba da mutum zai yi brush za a ce ai aswaki bi aswaki ba da mutum zai amfani da hannu ya goge ya yi ki? bai yi ba wannan shine fahimta na imamu ahmad a cikin abin da ya shahara daga gare shi amma mazhaban imamu shafi'i da imamu na malik da wasu malamai suna ganin cewa ya halatta mutum ya yi amfani da wannan ice wannan ice shi ya fi amma da mutum zai amfani da duk wani abu mai kaushi wanda zai gusar da ainihin warin baki ya tsabtace shi an gane wannan ko to wannan ma ya halatta ku fahimci wannan ai duka kaulan wahidan sun yadda cewa yin amfani da wannan icce shi yafi amma da mutum zai yi amfani da brush ko ya amfani da soso ko ya amfani da da yatsansa ko kuma duk wani abu abu wanda zai gusar da ainihin warin baki ya tsaftace shi wato imamu shafi'i da imam malik suna ganin babu laifi akan wannan al'amari an gane wannan ai to kuma wato mutum yana samun falala na yin asuwaki gwargwadon yanda ya tsarkace iyayen da mutum ya tsarkace bakinsa iyayen da zai samu wannan falala na ainihin asuwaki din to sabanin malamai dangane da wannan matsala din dangane da matsalan asuwaki. wato idan muka duba wannan hadisin umumin wannan hadisi yana amfanar da mu mustahabbancin yin asuwaki a kowane lokaci ga mai azumi da waninsa an gani ana iya yin asuwaki da safe ana iya asuwaki da rana ana iya asuwaki da dare sannan shi sawa'un mutum yana azumi ne ko baya azumi an gani mutum na iya asuwaki kowane lokaci mutum na asuwaki farkon yini da kuma ƙarshen yini ba a samu wani dalili wanda ya taksisu wannan umum ɗin ba a ƙa'ida na malaman usulun fiƙi, wato al'am ya buƙa ala umumihi malam ya dulla dalil ala taksis shi nasi am yana wanzuwa akan umuminsa matuƙar ba a samu dalilin da ya masa taksisi ba mutum da ba a samu dalilin da ya rage masa ƙarfi ba za a iya yin asuwaci kowane lokaci ko mutum yana azumi ko baya azumi da rana ko da dare duk za a iya yin azumi gaba ɗaya za a iya yin asuwaci an gane kama imamu shafi'i Allah ya masa rahama shi yana ganin cewa wato wannan hadisi am ne amma akwai abin da ya masa taksisi laula an ashuka la ummati la amartuhum bisiwak wato ma a kulli wudu da ba dan karanta kula ma al'ummata ba da na umurce su da aswaki a wajen kowane alwala amma kuma banda in mutum na azumi inda shafi'i idan mutum yana azumi baya halatta yayi aswaki an gano wannan ko imamu shafi'i yana ganin idan mutum yana azumi dole ya aje aswaki to an tambi imamu shafi'i ya maganan warin baki ba in mutum yana azumi sai ya zamanto yana warin baki don an san al'adar mai azumi warin baki ko kuma warin bakin nan zai iya cutar da al'umma to kuma imamu shafi'i ya ce mai azumi baya asuwaki menene imamu shafi'i ya dogara a gare shi sai imamu shafi'i ya cewa ya dogara da hadisi wanda yake muttafaqun alaihi inda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa la khulufu fami swa'im atyabu inda la min mirihil misk an gane ai a wata ruwaya la khulufu fami swa'im inda lahi atyabu min rihil misk wato warin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi tsarki fiye da ya fi daɗi ya fi ƙamshi fiye da ƙamshin almiski an gane warin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi kamshi fiye da kamshin almiski kaga da wannan kenan mai azumi ba a bukatar yayi azumi a ba a bukatar yayi aswaki in yayi aswaki zai kusar da wannan warin bakin in ya kusar da wannan warin bakin ba zai samu wannan falala da aka faɗa ba da cewa warin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi kamshi fiye da kamshin almiski an gane to wannan shine hujja, Imam Shafi'i shin za mu iya daukan wannan hadisi a matsayin hujja na cewa idan mutum yana azumi kada ya aswaki to shine malamai suka ce wannan hadisi sahihul isnad isnaduhu sahih amma kuma wa fihi sarihud dilala an gane ku laysa fihi me sarihud dilala isnadin hadisin ya inganta amma hadisin wato baya nuni baro akan wannan abin da Imam Shafi ya yanke hukunci akan shi Imam Shafi yana ganin cewa ba sai mutum ya yi da mutum na azumi kada ya aswaki. Sai malamai suka ce to ai yin aswaki baya kusa da warin baki da azumi. Shi wannan warin bakin yana fitowa ne daga cikin ciki. Ko da mutum ya yi brush ya yi aswaki dole sai bakin shi ya yi wari saboda cikin shi babu abinci. Idan mutum cikin shi ya daɗe babu abinci dole sai bakin ya yi wari ko da yana goge bakin nan. An gane wannan ko? saboda haka wannan abin da imamu shafi yake faɗa wato ba shi da wannan hukunci dalili saboda ko da ka goge bakin nan sai bakin ya yi wari saboda warin yana fitowa ne ta ainihin ciki an gano wannan ko? saka hadisin baya nuni akan abin da imamu shafi yake magana a kan shi saka mutum yana da iko ya yi azumi ya yi asuwaki ko da yana me ko da yana azumi to sannan kuma imam shafi ya ƙara kafa hujja da hadisin nan idza sumtum fastaku fil gada wala tastaku bil ashi in kuna azumi ku yi aswaki da safe kafin fitowar alfijir kada ku yi aswaki da rana imam shafi ya kafa hujja da wannan hadisi aka ce wannan hadisi wato shi ma isnadin shi a wajen malaman hadisi bai inganta ba da izi ne shi kuma wannan hadisi ya yi karo da hadisai da dama wanda sun inganta daga cikin hadisai a kowanda ainihin rawahul hamsa da kuma imamu turmizi ya hasana shi kuma eh, imamu bukhari ya ruwaito shi mu'allakan da siga na ainihin jazam daga hadisi na ka'ab bin malik al-ansari radiyallahu an cewa ka'ab bin malik yana cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatasawwaqu huwa sa'im naga manzo sallallahu alaihi wasallam Abin da ba zan ma iya girgawa ba da yawa na ga annabi yana aswaki alhali yana azumi kaga wannan hadisi gashi ya inganta sannan kuma sarihu dilala kai tsaye yana nuna mana cewa mai aswaki yana iya yin mai azumi yana iya yin aswaki sannan kuma shi wannan hadisin bai kayyade da wani lokaci ba cewa a aswakin kafin fitowar alfijir ko a yi da safe ko a yi da rana ko a yi da dare kawai annabi yana aswaki yana azumi an gano wannan ko daga cikin masu ganin cewa yin aswaki mustahabi ne kai tsaye a kowane lokaci shin da safe ne ko da rana ko da dare kowane lokaci yin aswaki mustahabi ne akwai al-imam Abu Hanifa da Imam Malik kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wato ya zaɓi wannan fahimta ɗin. to amma masu ganin cewa azumi makaruhi ne a wato yin aswaki makaruhi ne ga mai azumi ba bayan zawali su ne wato imamu shafi'i da imamu ahmad da kuma ishaq ibn rahawai to wa'annan malamai su suke da fahimta na cewa yin aswaki ga mai azumi makaruhi ne su kuma sun dogara da wannan hadisin da muka faɗa cewa idza sumtum fastaku fil gada wala tastaku fil masa to kaga wannan hadisi mun ga mun yi bayanin matsayinsa da kuma wancan hadisin la khulufu fami sa'im inda lahi adyabu mirihil misk an gane wannan ku wato warin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi kamshi fiye da kamshin almiski kaga wannan wato mun ga mun yi bayani akan cewa baya nuni akan haka saka mazhaban da yafi inganta shine mazhaban imamu na Malik da mazhaban imamu shafi ko ba gaba masu ganin cewa ana iya yin asuwaki a kowane lokaci gaba ki daya kowane lokaci ana iya yin asuwaki misali baka shi asuwaki yana da amfani da yawa kamar yadda malamai suka yi magana a kan shi an gane wannan ko saboda akwai hadisin aisha radiyallahu anha tana cewa asiwak madaharatul lilfam wa mardatul lirab shi aswaki wato tsarki ne ga baki tsafta ne ga baki sannan kuma yana kawo yarda ga ubangiji subhanahu wata'ala wannan hadisi imamun nasa'i ya fitar da shi da ahmad da waninsu sannan ainihin musabancin aswaki yana ƙara ƙarfafa a cikin lokuta masu zuwa wato musabancin aswaki yana ƙara ƙarfi a cikin wa'annan lokuta idan mutum zai yi alwala ana so ya aswaki saboda hadisin abi huraira wanda mun yi bayanin shi a baya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashuka la ummati la amartuhum bisiwak a kulli wudu'in da ba dan karanta kurama al'ummata ba da na umurce su da yin aswaki tare da kowane alwala wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad da isnadi wanda yake ingantacce sannan kuma ana so a yi asuwaki a wajen karatun alkur'ani idan mutum zai yi karatun alkur'ani ana so ya goge bakinsa saboda mai karatun alkur'ani yana ganawa ne da ubangiji saboda hadisin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu yana cewa umirna bis siwak wato an umurce mu da aswaki wa sai aliyu ke cewa innal abda idza qama yusalli atahu malakun khalfahu yastami'u alquran lalle bawa idan ya miƙe yana sallah mala'ika yana zuwa masa ta bayansa yana sauraron karatu alkur'ani wa yadunu ko mala'ika yana kusanta da wannan bawa fala ya zalu ya sami wa yadunu hatta ya za a fahu a lafihi ba zai gushe ba yana sauraro yana kusantowa shi wannan mala'ika har sai ya sanya bakinsa akan bakin wannan bawa ɗin fala ya ƙarau ayatan illa kanar fi jofin malak shi wannan bawa ba zai karanta wata aya ba face wannan aya ya kasance a cikin cikin wannan mala'ika din wannan hadisi kaga shi mala'ika yana cutuwa da warin bakin mai azumi yana cutuwa da warin bakin kai mutumin da yake mai warin baki idan mutum na da warin baki mala'ika na cutuwa da shi kaga idan mutum na karatun qur'ani sai ya zama to yana da warin baki mala'ika ba zai iya kusanta zuwa gare shi ba an gane wannan ko wannan hadisi imamul bai haƙi ya fitar da shi kuma al'allama nasiru sunna nasiru dinin albani ya inganta hadisin a cikin sahiha sannan kuma mustahabi ne yin aswaki a wajen shiga gida ana so idan mutum zai shiga gida ya aswaki saboda hadisin mikdam bin shuraish an abi yana cewa sa'altu aisha radiyallahu anha mikdam yana cewa baban shi na cewa na tambayi aisha radiyallahu anha na ce mata bi ayi shay'in kana yabda'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ayi shay'in kana yabda'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da wani abu ne annabi ke farawa sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytahu ya shiga gidansa idan annabi ya shiga gida da wani abu yake farawa qalat take cewa bisiwak yana farawa da aswaki yana shigowa gida zai aswaki menene hikimar yin aswaki zai yi mu'amala da iyalansa a wajen mu'amala da iyalansa an ce ba cuta ba cutarwa in ya shigo gida da warin baki kaga zai zamanto yana magana da matarsa bakin shi na wari yana magana da 'ya'yansa bakin shi na wari so ya kamata yana shiga gida kafin ya shiga ɗaki ya fara mu'amala da iyalansa yayi sauri yayi aswaki in haka mustahabi ne sannan a wajen sallah shi ma mustahabi ne yin asuwaki a wajen sallah saboda hadisin abi huraira radiyallahu an yana cewa wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashuka ala ummati la amartuhum bi siwak inda kulli salatin da ba dan karanta kurama al'ummata ba da na umurce su da aswaki a wajen kowane sallah kaga shi ma wannan hadisin muttafaqun alai ana so idan mutum zai yi sallah in zai gana da ubangiji to ya kamata ya yi aswaki sannan kuma musahabi ne a lokacin da mutum zai yi kiyamun laili idan mutum zai yi kiyamun laili shi ma musahabi saboda hadisin Huzaifa radiyallahu anhu yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qama ya shu su fahu bisiwak manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya miƙe domin tahajjud yana goge bakinsa da aswaki kaga duk wannan yana nuna mana Mustahabbanci asuwaki an gane wannan ko kaga duk muka fahimci wannan da kyau irin waɗannan wurare ya kamata ya to wajibi ne saboda ka'idan la zarar wala zirar ko amma in an ce dole ne sai mutum ya yi asuwaki kullum to bawa zai iya fadawa cikin mushakka zai iya fadawa cikin zunubi shine dalilin da yasa sai manzo Allah ya bashi mustahabbi to an kwadaitar da mu kada mu ringa wasa da asuwaki an gane lokaci lokaci mu dinga goge bakin mu saboda gusar da wannan wari na baki din da kuma ainihin samun yardan ubangiji subhanahu wataala da kuma jin dadin mu'amala da mutane da jin dadin mu'amala da mala'iku duk waɗannan gaba ɗaya za su taimaka mana in mutum na yi sannan kuma mutum ya samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu an nuna mun cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan wajen wa alaikum assalam tambaya guda biyu da shi tsakanin asuwaki da makilin da bashi da hannu wanne ne aula to zahirin abin da malamai suka yi bayani yin asuwaki da da wannan iccen iccen asuwakin ya fi an gane sannan sauran suka biyo baya amma akwai masu ganin cewa komai kai amfani da shi burin dai abun wato a tsabtace haƙori a gusar da warin baki eh tsakanin mai azumi da mara azumi ko nau'in itace da shari'a ta ware ne wannan zai amfani da shi ko duk wanda mutum ya samu saboda wani ya dandano bai ɗanɗano eh to ana so ga mai azumi son samu ya amfani da aswakin da bai da ɗanɗano saboda kada ainihin yana aswaki yana haɗiye ainihin yawu tare da wannan ice ɗin eh na'am wa alaikum salam malam kenan wannan kawaidin da aka ciro a cikin wani hadisi na'am wanda ake magana da shi akwai na wato kamar ba a so a takura wajen mal'umma misali eh. malamin zaman mai tsanani kenan wannan tsanani din idan aka samu malami yana da irin wannan tsanani ko ga ɗalibai shi kenan bai nuna cewa su mai tsoron Allah ba ne. Eh, wannan tsanani ga malami yana yi to ya saba musulmin manzo manzo Allah ba shi da tsanani an gane ko ga ka'ida mai girma cewa in ka za zaka aikata wani abu abu ne mai amfani amma abun zai iya janyo barna mai girman gaske to a shi kawai a gane shi yasa aka hana ainihin inkarul alani alal wulat shugabanni a fito kan mumbari ana zagin su ana faɗin kurakuran su eh in ka faɗi wannan akwai maslaha amma bannan da zai biyo baya shi yafi yawa an gane yin muzahara yana da maslaha amma bannan da zai biyo baya shi ya ninninki ainihin maslaha din sannan daukan makami ga ainihin mahukunta shi ma kaga irin wannan akwai maslaha amma kuma bannan da zai biyo baya ya ninninka maslaha din akan wannan sai a amfani da ka'idan mai dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih a gane wannan ko sai a dakatar da duwaye na abubuwa ga shi daya eh wa alaikum salam wanda akwai wani lissi wanda ya ayyana kaman asuwanci misali in ya kai tsawon kaza ne za a daina amfani da shi ko kuma kawai a sake yake koya to gaskiya ga zahiri ban san wani nasi wanda ya kanci tsawon asuwaki ba abin da ake bukata dai asuwakin ya zamanto ya kai matsayin da za a iya amfani da shi wajen goge baki a kusar da abin da ake kusarwa din Allahu a'lam eh masha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk